Jami'in shari'a me ake kira da tabbatar da ingancin takardu? tabbatar da fuskar takarda shine ingantar da takarda misali kana da takarda haifuwa ta tushe kai bugunta na biyu za ka nemi ingancin fuskar wasu takardu da aka rawaita bisa alkawari tsakanin mutane biyu misali wakiltarwa ana tabbatar da ingancin bisa ga yardar mutanen biyu tabbatar da yancin takardu da muke yi muna rawaita takardu na tsakanin muna aiwata wantaran kayayyaki muna halartar zaman taron buɗa takardun shiga takarar samun kwangila kuma muna yin rahoto rahoto abin da idon ya bamu idan ana gudanar da babban taro akwai wanda muke cema rahoton gani da ido haka zalika a yayin zartar da walawalar kalai-kalai ta hanyar su muna sa ido jami'in shari'a UC ke tabbatar da ingancin sakamakon da ya fito game da walawalar ba tare da sa hannunku ba shin ingancin takardun zai tabbata kwarai ku misali ta fuskar bayar da kwangila an aka ba da takardun ba da kwangilar akwai rahoton da ake rawaitawa in dai jami'in shari'a UC bai sa hannunsa ba a kai to takardar ta zama ta banza ta fuskar bayar da kwangila da mu da jami'an shari'a da ake cema notar dukkan muna da inshaurar yin takardar ingancin takardu mutumin da ya ɗau bashi ya ki biya, wane mataki ne ake ɗauka domin sai da kayayyakin biyan bashin? Da farko sai a bi hanyar shari'a da takardar shaidawa da sanya gabatarwa. Takardun shari'a ne da za a yi kamin a hau shari'a. Da zarar an samu ɗaukar matakin kotun shari'a ma'ana mai mutunta wa'adin da doka ta tanada. Ta ganin sai a sanya bros ta zama abun zartarwa. A cikin bros ɗin an rawaita dukkan ma'aikatu an umarce su da su taimakawa wanda ke ɗauke da wannan takardar da sunan al'umma. Bayan bayan wannan ake shiga babin karbar kayan kanan a yi wantaran kayan don a biya wanda ya ba da bashin dangaji da wanda ya turje ya ki biya. Me ke bambanta jami'in shari'a UCA da sauran jami'an shari'a? wala Lauya ke ɗaukar magana a gaban juju idan an samu jayayya shi ke wakiltar bangarorin a gaban alkalin shari'a shi jami'in notar shi ke kura da kwantaragi in akwai sa hannu ko kuma sai da kaya ko hilaye har ma kamfunan da ke kan girkawa ishe shi jami'in sawar zartarwa matakin da shari'a ta ambata da zaran kun samu takardar izinin ishe kadai ne ke da hurumi na zartar da hukuncin da shari'a ta tsayar wannan shine bambanci tsakanin jami'an daban-daban kuma dukanmu masu taimakawa shari'a ne.